Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci shida ashirin da da da ashirin biyar Sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu gidan rediyon amfani, fara'a, sarauniya, dalol muryar Arewa a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa rediyo da ke kuma su gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wannan shiri na musamman na kunshe ne da rahoto da ke cewa Kiristoci a jamhuriyar Nijar sun taya musulmi murnar sallar layya a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai. Sai rahoton shata iyaka tsakanin jihar Bauchi da Gombe. A jihar Neja kuma shugabanni sun yi kira ga matasa da su tashi su koyi sana'o'i. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. A ƙarshe kuma za mu kawo sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin dukan waɗannan a dakaci labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutane goma sha shida tare da jakata wasu guda bakwai a jiya Lahadi a wani hari na gurneti da aka kai akan wani sansanin 'yan gudun hijira a arewacin Kamaru a cewar jami'an kasar. maharan sun jefa gurneti ne akan wasu mutane da ke barci a cikin sansanin a ƙauyen ungucewe abinda magajin garin yankin majewa bukar ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan akwai mutane kusan 800 a cikin sansanin a cewar bukar ƙauyen ungucewe dai na kusa da iyakar najeriya da ƙasar mazauna yankin sun faɗawa bakar cewa mutum sha shida suka mutu a baya wani jami'in tsaro ya ce mutum sha biyar ne suka mutu an kuma kai waɗanda suka jakkata a haran wani asibiti da ke kusa a cewar su amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar covid-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane a cewar ƙwararru a fadar white house da ke sa ido akan cutar Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ci gaba da karuwa a wasu sassan kasar kuma jami'an lafiyar al'umma na kokarin yin aiki da gwamnoni don daukar matakai a kowace jiha. Mun kai wani mataki a cewar Dr. Deborah Burks. Ta kara da cewa abin da muke gani a yanzu ya sha bamban da abin da aka gani a watannin Maris da Afrilu da suka gabata. Cutar na yaduwa matuka a yankunan karkara har ma da birane. Dr. Burks, mai kula da harkokin tsare-tsare a kwamitin yaƙi da cutar coronavirus, ta ce mutanen da ke zama da iyali, iyaye, kakanni da sauransu a wuraren da ke fuskantar yaduwar cutar ya kamata su sanya takunkumin rufe hanci da baki a cikin gida don kare tsofaffi ko waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya. ta yiwu jihar florida da yankin gabar tekun gabashin amurka sun tsira daga guguwa mai karfin gaske amma hakan ba yana nufin tsira daga barazanar mahaukaciyar guguwar isaias ba ne Ƙwararru sun yi hasashen raguwar ƙarfin mahaukaciyar guguwar Isaias zuwa iska mai ƙarfin gaske, amma cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ke Miami ta ce har yanzu guguwar Isaias na barazanar kawo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa ga duk wanda ke kan hanyarta. An fidda sanarwar gargaɗin guguwa daga garin Jupiter a jihar Florida zuwa South City a jihar North Carolina a kudu maso gabashin Amurka. kwararru a fannin yanayi sun yi kira ga mazauna yankin da su sa ido sosai akan iskar da aka yi hasashen za ta kawo ruwan sama a jihohin New England zuwa tsakiyar wannan makon. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar North Carolina gabanin saukar mahaukaciyar guguwar ta Isaias a yau Litinin. Yakin basasar ƙasar Libya da kuma rawar da yake takawa a zaman lafiyar yankin ya kasance yanayin rashin tabbas tun daga ranar ashirin ga watan Yuni. A lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar Masar suka umarci dakarun ƙasar tsallaka iyaka don su taimakawa dakarun janar Khalifa Haftar da ke yaƙi da dakarun GNA da ke samun goyon bayan Turkiyya. Yunkurin shiga harkar da sojojin Masar suka yi a gabashin Libya. Wasu masu sa ido sun ce ƙarin fargaba kan ƙungiyoyin mayaka masu tsananin kishin addinin Islama kamar Muslim Brotherhood da 'yan ISIS samun mazauni a ƙasar idan dakaran GNA suka yi nasara kan dakaran Haftar a Libya shine ya janyo hakan. Ƙasar Masar na da damuwa kan ƙungiyoyin mayaka. Tana yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi a yankin Sinai kuma akwai masu tsatsauran ra'ayi da aka kama aka kuma alakanta su da ƙungiyoyin mayaka a Libya. kuma a Libiyar aka horar da su abinda mirat mabruk daraktar shirin na masar a cibiyar gabas ta tsakiya ta faɗawa muryar amurka kenan masar dai ta haɗa iyaka da libya wadda kusan take buɗe kilomita 1,200 a tsakaninsu abinda mabruk ta ce babban abin damuwa ne ga gwamnatin masar a fannin tsaro Wani hari da 'yan kungiyar IS suka ɗauki alhakin kaiwa a harabar wani gidan yara a birnin Jalalabad da ke Afghanistan ya yi sanadiyar kisan akalla mutum uku wasu da yawa kuma suka jakkata ya kuma janyo mummunan fada har fursunoni da yawa suka tsere a cewar wani jami'i. Suharab Kaderi wani ɗan majalisar zartarwa ne a yankin ya ce akalla wasu ƙananan fashe-fashe biyu sun biyo bayan wani babban harin bom na mota a wajen wani gidan yarin gwamnati. kuma 'yan sanda sun yi aron gama da maharan da ke kusa da wurin. Madalla yanzu sai taska rahotannin namu a ci gaba da bukukuwan sallar layya Kiristoci a jamhuriyar Nijar sun taya musulmi murna a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a yau Litinin uku ga wannan wata ta Agusta. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Kwanne Haruna Mamman Bako yana dauke da rahoton. Kiristoci a kasar ta jamhuriyar Nijar sun yi amfani da wannan damar domin taya musulmi barka da yin sallar laya cikin koshin lafiya da zaman lafiya a wannan kasar kamar yanda za ku ji daga bakin shugaban kungiyar Amin ta haɗin kan ɗariƙoƙin mabiyan addinin kristoci na garin birnin kwanni ni suna na fasar abokan musa ina ma dukkan yan uwanmu uwayenmu yannanmu barka da sallah matsayin na kristoci da ke ci wannan gari na kwanni amin ina ce ma dukkan uwayenmu kannanmu musulmi barka da sallah kuma bari wannan sallah ta zama alheri da jinkan allah da kuma rahama allah zuwa ga kasar mu baki daya muna farin ciki kwarai muna fatan alheri zuwa ga wannan sallah Bari bisa ga abubuwan da aka yi da kuma shagulwula bari ubangiji allah ya yi jin kai ya nuna rahamarsa zuwa ga dukkan wani gari da kuma ƙasa baki ɗaya cikin alherinsa kasan a nijar dukkan mu yan uwan juna ne kuma dukkan mu kabila guda ne idan ka ba gani a nijar dukkan mu cikin iyalai akwai mu wasu annan mu da kuma uwaye da kuma yanne da kuma sauransu duka muna da wannan haɗin kai da kuma ɗayan ga juna a idan muke zuwa mu yi sallah ga su musulmi su kuma suke zuwa su yi muna barka da sallah ga namu bangare na kiristanci ko haɗin kai muna da shi wani haɗin kai a lokacin da su musulmi suke yi muke zuwa mu musu barka da sallah mu ma kirista suna zuwa su muna barka da sallah kenan akwai wani haɗin kai akwai kuma kwanciyar hankali mu da juna a cikin gari na kwanne musulmi sun nuna farin cikin su game da wannan barka da kiristoci suka wa musulmin albarkacin sallar laya ta wannan shekara ta 2020 kamar kamar yan malam adnanu yake ce mini a mu da shi sunana muhammad adnan birnin kwanni alhamdulillah wannan barka da sallah da kristoci suka yi mana mai matuka farin ciki tarihi ne yake maimaita kansa saboda tun addinin musulunci yana da mutum bakwai a duniya wanda suka fara maraba da musulmi su ne kirista kuma ba zaɓin su ba su suka ce mu zo musulmi suna maraba da mu ba a'a annabi rahman sallallahu Allah ya nuna mai dangantakar da take da tsakanin musulmi da su kirista din ita ce mafi kyau da sauran al'umma saboda aka sai Allah ya ba shi damar ya ce hori jama'a ta so je wajen najashi hijira ta farko kenan kuma najashin ya je ya karba musulmi hannu bibi biyu ya rike su da hannu biyu ya karrama su ya mutunta su suka ji da daɗin zamantakewa ta da su wayannan kiristoci ne yanzu suna koyi da waɗancan magabata ne irin wannan kyakkyawan zaman lafiya muna fata Allah shi karfafa mu shi tsakanin mu da abokan zaman mu na kirista Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiristan musamman ma da mu musulmi a musulunci muna zaune da kiristoci lafiya kalau kuma a tarihin duniya ma yanzu saman da ake babu inda ake zama da kirista lafiya lau kamar garin kwani garin kwani nan ne adda abun tarihi ga coci babban coci da kirista ga masallacin idin musulmi shekara da shekaru shekara 60 ko 70 ko 100 ma ana zama haka tun kamun ma mu zaka duna mun tada wannan abu haka zamantakewa tsakanin kirista da musulmi lafiya lau babu tashi hankali ko muskala zarati a kowane lokaci a garin birnin kwanni mabambanta da kan gamu domin wa juna barka albarkacin sallolin idi karama da idi babba da sallar kristoci abinda ke karfafa zaman lafiya a wannan garin da ake sallar idi ta musulmi wuri guda da inda cocin katolika na kristoci yake sai dai a bana ba waɗannan ziyarce-ziyarce sanadiyar allobar coronavirus haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar sai jihar Bauchin Najeriya inda jami'an tsatsaga kan iyakoki da kuma shata tsakanin jihohi da kananan hukumomi na ƙasa sun iso jihar Bauchi domin fara aikin fitar da kan iyaka tsakanin jihar Bauchi da kuma Gombe sanadiyar takaddamar mallakar filaye da ya kunno kai biyo bayan gano albarkatun man fetur a yankin. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad na dauke da rahoton. Shugaban tawagar hukumar tsatsagawa da kuma shata kan iyakoki na ƙasa safiya adamu adaji ya shaida wa manema labarai ayyukan da hukumar za su aiwatar a tsakanin jihohin bauchi da kuma jihar gombe na zo maganan kan iyaka tsakanin bauchi da gombe ne bisa ga rokon da shi mai girma gwamnan bauchi ya yi ga shugaban kasa an ba mu umarni mu zo mu gaggauta fi da iyaka tsakanin gombe da bauchi mun ga mun je gombe yanzu mu zo wajen shi sassalan shi gwamnan bauchi dama mun ga mun zaga kan iyakan yanzu mun ga mun samu wuraren da za mu sa kafa alamomi na nuna iyakan da mutanen mazanin wuraren za su gane cewa eh, ga iyakan ah, bauchi da na gombe so ware da mun gami wannan tuntuntuni yanzu za mu je ne mu kakkafa abubuwan da ya kamata mu kafa eh, nuna iyakan sosai kowa ya fahimce inda iyakan take gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir kauran bauchi ya bayyana gamsuwarsa dangane da umarnin da shugaban kasa ya bayar don kawo maslaha tsakanin jihohin bauchi da kuma gombe wanda yan uwan juna ne mun ji daɗi yadda shugaban kasa ya ba su umarni gwamnoni su zo su yi su kafa turaka su kawo maslaha yadda zai kasance ƙananan hukumomin da suke kokawa akan ina ne nasu ina ne ba nasu ba a duba al'adu a duba zaman gargajiya da kuma zamantakewa ai abu saboda Allah kuma mun gaya musu cewa na yi magana da dan uwana gwamnan Gombe cewa duk abin da suka yi za mu yarda da shi saboda a samu a zauna lafiya me za ka gaya wa mutane don saboda akwai bayani da ke cewa sun so sai da filaye haka to kada a samu eh, wato mutane ne kawai masu neman abin duniya wanda suke amfani da harsashe na cewa za a samu mai musamman ma a mu na can katagun na alkalari yasa kake ganin irin wannan fada-fadan su suke zugawa kuma da ni da dan uwana gwamnan gombe mun ce za mu tashi tsaye mu ga cewa ba a sa mutanen mu sun shiga abubuwan da babu daɗi musamman ma sai da filaye da wajen kiwo wa mutane baki da suke zuwa ba wanda ya sai fili sai wanda gwamnati ta bayar in ka bayar ma babu wato wato certificate wato alaman cewa gwamnati ta baka kase banza kamar sayan tsuntsu ne a sama ba za mu yarda da irin wayannan mutane wanda suka kawo husuma a ruburin Niger Delta su zo su kawo mana husuma wanda za kawo rashin daɗi a jihohinmu ba. Kantoma mai rikon karamar hukumar alkalari a jihar Bauchi Yusuf Garba ya yi karin haske kan irin ayyukan da hukumar fidda kan iyakoki na kasa ta gudanar a yankin. Eh, abinda suka gudanar a yankin na karamar hukumar alkalari su sun zo sun tattara bayanai daga tarihin wuri daga su eh, sarakuna da manyan al'umma da suke wannan wurin suka ba da tarihi kai wannan sarki ina kake bi ina da haka dai aka samu asalin tarihin wuraren nan saboda wannan tarihin wuraren ba na yau ba tun 2012 su wayan jami'ai sun zo sun gudanar da irin wayannan bincike Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode Abdulwahab da ma dimbin masu sauraron muryar Amurka a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Yanzu sai jihar Neja inda shugabanni a matakai daban-daban a Najeriya na ci gaba da janyo hankalin matasa akan muhimmancin koyon sana'o'in dogaro da kai domin magance zaman kashe wando da ke haddasa aikata miyagun ayyuka a ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wannan rahoton. Akan haka ne ma ɗaya daga cikin matasa wanda ya rungumi sana'ar waka a arewacin Najeriya da ake kira buzun Kaduna ya ce duk wani matashin da baya da wata sana'a tamkar ya buɗe wa kansa wata wahala ce kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Wanda baya sana'a ya riga ya buɗe ma kansa hanya ne na wahala saboda in baka in baka sana'a in baka da kuɗi ko kuma baka da abinci dole zaka dinga tunanin wani ayyukan da gwamnati ko 'yan sanda su ɗauke ka ne. A don haka ya kamata kamata matashi ya zauna ya duba me ya iya me za iya sai ka je ka ce in dai tuwo zan iya dafawa bari in bi sana'an in koya sana'an dafa tuwo tun yanzu. bisa la'akari da dubban matasa da suka kammala karatu suna jiran aikin ofis ne yasa shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar niger alhaji ibrahim balarabe ya baiwa irin waɗannan matasa shawara musamman a nan jihar niger ilimin boko ba ilimi ne da aka tanada domin kowa ya yi shi aikin ofis ba ilimi ne wanda yake zai buɗa maka kwakwalwa na tunani ka yi tunanin abin da zaka dogara da kai akwai wayanda Allah ya zaɓa musu cewa aikin ofis za su yi akwai wayanda kuma ta hanyar aikin hannu ne za su ci abinci a matsala da muka samu shine mu a nan a baya mun kawai mun yi nuna halin ko kula wajen ganin cewa mutane sun samu sana'o'i da za su dogara da kansu akwai mutane da yawa wayanda yake a cikin sana'a hannu Allah nan yi musu nasibi nan Allah ya musu arzikin su gwamnatin ga tana ƙara karfafawa shi yasa za ku ga akwai a lot of employment programs wayanda yake mai girma gwamna ya biya nemo daga federal government da cbn ne da waye yadda matasan mu za su samu dogaro da kai mai baiwa gwamnan jihar niger shawara akan harkokin siyasa kuma ɗaya daga cikin shugabannin matasa a jihar niger alhaji umar kolo ya baiwa hukumar koyar da sana'o'i ta najeriya nde shawara akan tsarin da ya kamata ta bi wajen ɗaukar ma'aikatan nan na wucin gadi da ake shirin yi yanzu a duk faɗin Najeriya. da eh, mukan shawara zan ba su NDE a nan shine su canza nasu sallan da suke so na ɗaukan ma'aikatan. Maganan cewa komai a ce a yi shi ta yanan gizo zai mana wahala wani wajaje because muna da wajaje da akwai matasan da dama da cewa network mana waya din nan babu ita. Shawaran da zan bayar shine a yi kokari ne a buga form a raba ma kowane loka misali a jihar Niger yanzu muna eh, ward 274 mu tura kowane ward forms ɗin da aka kai to kaga zai kai sama mutane amma an kace wai aje ta yanan gizo aje a apply a wajen akwai wards ɗin da muke da su a Niger da yawa da network ɗin ma bike ba kaga ba za su samu moriyan wannan tsarin da ake so a yi ba so kiran da muke so mu yi kenan. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla na ba tsari, a yanzu sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba a daina shan kwaya. Tukar a sha kwaya. saurara tokar a sha kwaya. Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na Adela shan kwaya. Suna na Binta Esiru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. cikin shirinmu na wannan mako wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awwal Bala a jihar Kano don jin ta bakinsa irin tasirin da lockdown ya yi akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuffuka. To bari yanzu mu leƙa jihar Kano a Najeriya. Shi wannan lockdown wani irin tasiri ya game da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma aikata manyan laifuka. To Alhaji Mahmud dangane da binciken da muka yi zan iya ce maka ya karu ya ragu. Dalilin da yasa ce maka ya karu ya ragu bari in yi dalla-dalla yanda za a fahimce ni. Wato in ka kula abin da yasa muke cewa ya karu yanayin sababbin masu shaye-shayen ko ko waɗanda da suna yi suka daina saboda activities su sun an yi engaging ɗinsu da wasu sana'un. Ma'ana da ba su da aikin yi suna shaye shaya sun samu aikin yanzu sun samu aikin yi a baya. A baya. Mm. Saboda wannan lockdown da aka yi zaman gida to sun dawo kuma sun zama dormant. Dormant it means ba su da aikin yi ba sa yin komai a zaune a gida to sai suka yi kokarin su koma wannan tsohuwar ɗabi'a ta su da suke yi. Abin da yasa kuma na ce maka ya ragu shine inda muka gane raguwar cewa saboda wannan lockdown lockdown da aka yi inda ake shigowa tun da yawancin kayan shaye-shayen shigo da shi ake ba anan ake yin sa ba duk hanyoyin da ake bi ake shigo da shi saboda lockdown wai daga kasashen waje ko kwa eh to waɗansu daga kasashen waje wasu kuma daga nan kasashen kudu hmm. ake shigo da su kafin yankin kudancin Najeriya yankin kudancin Najeriya ake shigo da su hmm. to hanyoyin da ake bi ake shigo da su saboda an hana interstate zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha kuma an zo an sake restricting a jihar ma an sake sa lockdown samu wanda zai hana da zirga-zirga tsakanin wannan unguwa zuwa wannan unguwa saboda haka an samu karancin shigo da kayan sosai fiye da kashi 95 kayan mayan hmm. fiye da kashi 95 cikin ɗari ba a samun dama a shigo da su waɗanda ake samun dama ake shigo da su ta rauniya hanya wato a cikin kashi ɗari kashi goma sha biyar ne yake samun dama ake samun sa saboda haka kayan mayan sun yi karanci kuma na karancinsa sai ya saka kuma ya yi tsada sosai sai zama nuna cewa ba kowa ne ma yake iya siyan abin da da kake siyan sa kuɗi kaɗan yanzu ya ninka ya sake ninkawa hmm. saboda ka baka da dama ga karancin kuɗi ga karancin kuɗi gashi babu hanyar samun kuɗi na ɗaya kenan sai ya zama na cewa sai suka shigo da wata dabara masu shaye-shayen cewa irin wa'annan da ake shigo ake siya sai suka daina amfani da su sai suka dinga amfani da haɗin gida saboda ba ma so mu faɗi ga abin da ake yi da shi yasa ba ma faɗa haɗin in muka ce haɗin gida ya kamata jama'a su fahimce mu haɗin gida to shi kuma haɗin gida ba ba kowane mai shaye-shaye ne yake iya yin shaye-shayen na haɗin gida ba saboda kansa ba zai ɗauki wannan abin na haɗin gida ba sai ƙwararru waɗanda suka daɗe a cikin harkar su suke iya yin wannan mu'amala da haɗin gida to saboda babu an samu karancin kayan shaye-shayen shi yasa waɗannan dole suka haƙura tunda ba za su yi amfani da haɗin gida ba tunda ba za su yi amfani da haɗin gida ba mm. shi yasa na ce maka ya ragu ta nan bangaren ya ƙari ta nan bangaren to tunda kun ce eh, ku masana kuna ta faɗa cewa shi wannan mu'amala da miyagun kwayoyi ko kayan shaye-shaye yana da alaka ta kud da kud da aikata laifuffuka a cikin al'umma tunda yanzu ka gaya mana cewa an yi lockdown ya sa an samu karancin samar da waɗannan kayayyakin maye a tsakanin al'umma to shi lockdown wanda tasiri wajen aikata miyagun ayyuka wato shi lockdown tasirin da ya wajen aikata miyagu duk lokacin da mutum ya zauna a gida ba shi da abin da yake yi to mugwayen tunani suna zuwa tun tunani tunani mai kyau yana zuwan masa sai kuma gurɓatattun tunani suke zuwan masa saboda babu inda zai je sai fara kuma babu inda hanyar da zai biya samu kuɗi sai fara tunanin to wani lai wani lai abu zai yi mafi sauki very simple ya samu koda kuɗin da zai samu ya kashe ne to a garin wannan neman kuɗin sai ya fito da wasu aidiyoyi wasu fasaha wacce zai dinga samun kuɗin ta wannan kamar misali baran baka misali a aiki yaro su fara fitowa da sassafe idan aka aiki yaro da safe je siyo biredi ko a kanti ko madara ko wani abu lokacin za ka ga a lokacin suke tare shi suna kwace abu lokacin ne da aka aike shi mm. ya je siyo na ɗaya kenan mm. lokacin ne kuma suka fito da wani abu wanda ake cewa mutum zai taho in ya ganka in ka fito da abun hawa mutum zai jingina abun hawan ka da gangan ya haɗi ya dinga ƙara idan kai kuma ka zo fitowa daga mota dan ka tausaya mar ko ka ga abin da ya faru kai mutane za su to abokanansa duk tim ɗinsu ɗaya za su to su wasu wasu za su yi wajen motar ka abinda ka ajiye su lalibe su kwashe saboda hankalinka yayi can wajen can wajen wanda ka ture yaran wanda ka ture din abun ma da kake da shi a aljihunka da wani abu shi ma nan zaka nema ka ga babu to jama'a a nan za mu dakata a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni Binta S Yaro da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako sai makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri. Baban gida jibirin lokaci yayi da za ka shigo ka gabatar mana da sharhin jaridun Najeriya. jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar the punch na cewa duk da haramcin da gwamnatin najeriya ta kakaba a kan zirga-zirgar jiragen sama na kasa da kasa akwai wasu masu hannu da shuni da ke hayan jirage na musamman domin daukan fasinjoji zuwa kasashen ƙetare ko kuma shigo da su najeriya rahoton da jaridar the punch ta buga da ya nuna cewa akasarin irin waɗannan fasinjoji na biyan kuɗin tikiti na dalar amurka dubu hudu ko dubu takwas ko mafi domin zuwa wasu ƙasashe na turai sai kuma jaridar shi jaridar da ya ta ruwaito hukumar da ke kula da hana fataucin 'yan najeriya zuwa kasashen ƙetare na cewa yanzu haka akwai 'yan najeriya kimanin dubu bakwai da suka makale a ƙasar labana darakta janar na hukumar naptip julie oka donley ita ce ta sanar da hakan in ji jaridar ta shi inda kuma suke fatan a dawo da su gida dangane da halin da suka shiga na kakanikayi ita kuwa jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa a yau litinin ne za a bude wasu makarantu a jihar Legas a matakin da gwamnatin ta dauka na sassauta dokar cutar coronavirus kamar da sanarwar ta nuna da yan ajin karshe na babban sakandare da kuma karamin sakandare da kuma aji shida na firamare ne ake sa ran za su koma makarantunsu domin samun damar rubuta jarabawarsu da karshe sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa wata kungiyar matasan arewacin najeriya ta mai da martani ga dan uwan shugaban kasa muhammadu buhari wato malam mamman daura wanda ya ce bai kamata a ci gaba da tsarin nan na karba-karba a shugabancin najeriya ba a cewar arewa youth for peace and security ta hadin shugabanta alhaji salisu magaji ko kaɗan irin wa'annan maganganu bai dace ba kuma kamata ya ci gaba da tsarin ta yadda a yanzu ake sa ran shugabancin ya koma yankin kudancin najeriya a shekara ta 2023 sai kuma jaridar the blueprint daya daga cikin manyan labaran jaridar da blueprint na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta baiwa jihohin najeriya 36 da kuma birnin birnin tarayyar najeriya abuja zunzurutun kuɗi har naira biliyan uku da dugu bakwai domin hidimar cutar coronavirus wannan kuɗi dai in ji ministan lafiyar najeriya dr osage henari zai kai naira miliyan ɗari kowace jiha a wani tallafi da gwamnatin tarayyar najeriya ta baiwa jihohin domin magance cutar coronavirus da kuma kulawa da al'ummomin jihar su sai dai akasarin al'ummomin jihohin najeriya na kukan cewa ba su ga tallafi ba daga gwamnatocin jihohin nasu duk da irin wayannan makudan kudade da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta ba su sai kuma jaridar disney jaridar dai ta ruwaito fadar shugaban kasa ta hannun kakakinta malam garba shehu na nisanta shugaban kasa muhammadu buhari da kalaman dan uwansa malam mamman daura game da tsarin nan na karba karba na shugabancin kasa wanda kuma malam mamman daura a wata hira da yi da gidan rediyon bbc ya ce bai kamata a ci gaba da gudanar da wannan tsari ba a najeriya baban ya ci murya amurka daga najeriya sai shirinmu na ƙarshe sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yawa al'umma na karuwa a kudu da saharan afirka cikin gaggawa kashi 60 cikin 100 na al'umma afirka matasa ne 'yan kasa da shekaru 25 kana nan da wasu shekaru goma masu zuwa za a samu kimanin miliyan 320 na masu shekaru daga 15 zuwa 24 galibin waɗannan matasa za su buƙaci ayyukan yi a wani kiyasi afirka za ta buƙaci ayyukan yi miliyan goma sha takwas a kowace shekara zuwa shekaru ishirin masu zuwa a nan ne kuma shirin gwamnatin amurka na zuba jari da samar da ayyukan yi a afirka na prosper africa a turance zai taimaka shirin da aka sanar a watan disamban shekarar 2018 zai ingiza kasuwancin bangarori biyu da zuba jari tsakanin amurka da afirka a cewar mukaddashin shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka mai kula da afirka chris maloney we want to do that because that's where job creating long-term self-sustaining economic growth comes from ya muna son mu aiwatar da hakan ne saboda ta wannan hanyar ce za a samar da ayyuka na tsawon lokaci da raya tattalin arziki mai dorewa. A nan ne muhimman muradun shirin Prosper Africa za su yi aiki in ji Maloni. So the first thing that Prosper Africa is doing is created a coordinated one-stop shop so that both African and U.S. investors have shop go Abu na farko da shirin Prosper Africa ya kunshi shine samar da babban kasuwa ga masu zuba jari daga Amurka da Afirka da za su je su taimaka wurin tabbatar da ko shin ina da ra'ayi mai kyau lallai ina da wannan dama ta zuba jari. to ta wace hanya ce za ka iya taimaka min na yi amfani da ita haka abin yake da sauki amma kuma mai ɗimban amfani in ji mukaddashin shugaban shirin maloni Manufan shirin ta biyu ita ce kulle harkokin kasuwanci tsakanin amurka da kasashen afirka domin cimma duk manufofin prosper africa kowane ofishin jakadancin amurka a afirka yana da rukunin mutane masu tafiyar da shirin da ake kiransu kungiyar aiki wanda za su yi aiki tare da amurka da sashen 'yan kasuwa na kasashen afirka domin gano damarmakin kasuwanci da ke akwai a kasashen. These deal teams can help unpack the mystery of operating in a given country. The third objective, the third piece of what Prosper Africa does is really working hard to foster a level playing field when it comes to trade and investment across Africa. Waɗannan ƙungiyoyin aiki za su taimaka wurin warware matsalolin aiki da ka iya tasowa a ƙasashen. Uh, Manufa ta uku shine mataki na uku da shirin Prosper zai ɗauka na yin aiki tukuru domin samar da matsayi ɗaya wurin ciniki da zuba jari a faɗin Afirka. Wannan wasu shirye-shirye ne masu yawa da taimakon fasaha ga gwamnatoci da kungiyoyin jama'a domin taimakawa gangamin shirye-shiryen wanda za su sauƙaƙa yin aiki. A ƙarshe dai wannan ita ce babbar kasuwan da akwai komai a wurin a cewar muƙaddashin shugaban shirin Maloni. Waɗannan su ne ƙungiyoyin aikin, su ne cinkayyar, kana su ne shirye-shiryen zuba jarin. Waɗannan su ne matakai uku da za su tabbatar da shirin Prosper Africa ya yi nasara. muna sa ran cewa wannan shirin zai ba da kwarin gwiwar yin kasuwanci da dama tsakanin amurka da afirka sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana mana ra'ayin gwamnatin amurka da wannan muke kammala shirin na musamman a madadin muryar amurka ni madina dauda da na gabatar da shirin nake cewa assalamu alaikum